Karfe biyar da Studio Kalangu ke gabatar da labarunta na sashen Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman labarun za ku cewa ƙasar Nijar nan gaba za ta samar da wani tsari na ƙasa na cigaban karkara na cigaban birane tsarin da zai sa a tunkari matsalolin bunƙasuwar birane a cewar masani a wannan fanni. Shaman tsaro na polis a nan yamai sun samu nasarar kama wata kwaya da darajar ta ta kai miliyan goma sha ɗaya na sefa muna ɗauke da ƙarin haske. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan matsalolin da mata da suka rabo da aurensu suke fama da shi wajen sake yin wani aure a cikin jihar Maraɗi. Muna gyara zama. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Masu kula da al'adu a ƙasar Nijar sun kasance a cikin juyayin rashin shahararren mawaƙin nan cewa da Hamad Dabke, wanda jiya Lahadi Allah ya masa rasuwa kuma jiya da marace aka yi jana'izarsa a makabartar Yantala da ke na Yamai. Mawaƙin dai ɗan asalin garin Sargagi ne da ke cikin gunduma Loga. tun yana raye hukumomi na yankin suka ba da sunansa ga gidan raya al'adu na samari da 'yan mata da ke loga da fatan allah ya ji kansa Nijar tana shirin fito da wani tsari na ci gaban birane domin tunkarar matsalolin bunƙasuwar birane. Wannan shine tsari irin sa na farko a cewar wani ƙwararre a fannin fasalta birane. daga shida zuwa bakwai ga wannan wata ne za a tattauna akan wannan batun a yayin wani zama da za a yi a na yamai da zai hada ƙwararru a wannan fanni alhaji ibrahim adamu ƙwararre ne a fannin fasalta birane ya yi wa nafisa adamu sirfo karin haske Muna cikin fasalin girkin rarrabe-rarraben ƙananan hukumomi na gaba ɗaya da kuma wani tsari mai mahimmancin bunƙasar da birane. Kuma kuna lura da al'ummar karkara na gushi zuwa birane, kuma biranen na ta bunƙasa ba ka ƙautawa. Wannan al'amari ne da wanda ya gama duniya baki ɗaya har da ƙasar Nijar. Ya zama tilas a kawo daidaito ga haka ta hanyar girka wata dubara da tsarin wata siyasa. da kayan aiki kulawa da yin tanadin gaba kan abin da zai iya faruwa a gaba ku dibi abin da ke faruwa cikin biranenmu game da ambaliyar ruwa haɗura mamayar da ba kan gado da ake wa hilaye birni yau ya zan cibiyar tattalin arzikin dukkan ƙasashe shi ya sa yau ya zama wajibi na a girka wannan siyasar ƙasar A yau da safe ne a nan mai aka buɗe wata muhawara akan 'yan jarida da kuma batun bakuncin haure a afirka ta yamma da tsakiya a ƙarƙashin jagorancin ofishin ministan sadarwa wakilan ƙasashe takwas ne na afirka ta yamma mahalarta wannan taro na wanda zai kwashe tsawon kwanaki uku manufar taron shine samar da hanyoyin bunƙasa samar da cikakkun bayanai akan bakuncin haure a yankin musamman a yankin emilia gato ita ce jakadiyar kasar italiya a niger ta yi wa sakina gazebo ƙarin haske Ana taɓo batun yawon diga sosai tun shekaru da dama, amma yana da mahimmanci da a bincika da gane tushen wannan al'amarin a matsayin al'amarin da za a iya kamo kanshi, Kuma ba shakka wannan al'amarin ya shafe mu mu duka ta wata hanya. Ana faɗin abubuwa da dama, wani bi abun da ake faɗin yana da kyau, wani bi kuma ana ɗan ƙirƙira su. Kowa yana son faɗin abun da ya ga dama, tsarin da zai yi ƙoƙarin gane al'amarin sosai a girkata taron tattaunawa tare da kafofin watsa labarai gare mu kamar jakadun al'amarin ne hanya ce wadda za ta kai ga mai saurare da ke sa abubuwa a kai kenan yana da mahimmanci a yunkuri tare a gane wannan al'amarin sosai kuma a ganar da shi sosai. Hukumar masu yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi a ranar biyu ga watan Satumba da muke ciki sun yi samu kama waɗansu miyagun ƙwayoyi a nan yamai da darajar su ta kai miliyan goma sha ɗaya na sefa. inda a yau da safe hukuma ta gabatar da kamun da ta yi ga 'yan jarida ƙarin bayani tare da kwamishina na aishatu usman bako mai magana da yawon hukumar 'yan sanda ga ƙarin bayanin abinda ta shaidawa tarna fude ahmed Hukumar da ke kula da sarandi da fataucin miyagun kwayoyi ta kama wasu mutane biyu 'yan kasar Nijar a cikin wani gida a unguwar Kwartagi na Yamai. Suna ɗauke ne da kilo 935 na kwayar cannabis wanda a ciki kuma birgi 115 da kumshi 13 na amnesia da kwayar tramadol 698. Kwayoyin da aka kama sun fito ne daga Malanville kasar Benin. A kokarin wannan kamun ya kamata a jinjina wa Police Secours da ta kama kuma kilo 40.61 na cannabis. Dangane da kamarin da fataucin miyagun kwayoyi yake yi, Okritis na kira ga al'ummar kusan isa na saka tsaro da haɗin kai domin kawo ƙarshen wannan fataucin kwayoyin a ƙasar Nijar. afin de lutter efficacement trafic de drogue au Niger. Al'amarin tsaro yana ci gaba da tabarbarewa a yankin jihar Difa kamar yadda shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen na jihar ya bayyana ko a ƙarshen makon jiya an kashe waɗansu mutane an tafi da motoci a gargada da ke cikin ƙaramar hukumar Shatumari. Mara Mamadu a hirarsa da Mani Musa. A yau akai-akai suna nuna tsanani, suna nuna ƙwazo, suna nuna akai-akai buƙatar neman makamai, kayayyaki da samun kadarori. Kenan suna sace mutane, suna sace mutane domin samu kuɗi, suna kwace motoci, kuma musamman ma a baya-bayan nan bisa hanyar mai na difa matsalar na ƙara ƙazancewa. Za ku ganin karfe shida na safe, ƙarfe bakwai na safe, kai har ƙarfe takwas na safe suna kai hari. Gaskiya matsalar tsaro na ƙara taɓarɓarewa. Haka kuma matsalar tsaro na girma kenan muna kira ga haɗin kan dukkan al'ummomi mutane su haɗa kai su buɗe ido su kasance cikin shiri domin kansu sannan kuma muna kira ga hukumomi da su ƙara ruɓa euh, ya yi shekara ɗaya da waɗansu mata suka yi gudun hijira daga ilela ta najeriya suka girku a birnin kwanni na jihar tawa sun baro yankunan su ne saboda ana zargin su da haɗa baki da masu satar mutane ko yaya waɗannan matan a yau suke tafiyar da rayuwarsu asuman musa arzika ya tattara muna bayanai ga abin da suke cewa mun gode ma Allah yaro cikin Niger din ga. To ga muna muna hura dai muna sai suwa. Shekara guda da wata guda gare mu na. Na mun baro mu sai inda muke. Lokacin da muke baki wallahi ana taba tsakanin shinkafa, haki, gero, dawa. Alhamdulillah. To ga muna kuma yanzu sana'a musamman. nono da hura muka kai su ba jin mu suna cikin ka kafanan muna gudanar da rayuwar mu muna nan muna ta hankuri da sha'anin duniya to an kama sana'a amma dai babu kasuwanci in Allah kaddari an taimako mu muna so dan ka san koyon mu kaddari na daga Allah a gara mu da mazaje mu tun da su daji su mu in muna samun abin da mun ci to dan da inda duk tsaya ka samu dai ka zauna hankalinka ya kwanta ai ka samu tarbiyya. ya inda an hakoro ka masunta da ke bisa shimfiɗar tafkin chadi suna ta baro mazauninsu saboda matsalar boko haram tun lokacin da suka koma yayi 'yan makonni waɗannan masunta musamman makama kifi suna zaune ne babu wata haraka wanda haka ya sa musamman ya kawo musu illa a su ta kamun kifi alhaji kyari shine mataimakin shugaban masu sana'ar sayar da kifi ya yi wa gidi abdulrahman ƙarin bayani cikin tashin hankali wannan masu neman kama cibi da sun suka cadu an kore su sun fita kasuwan yanzu da sanyi yake harkan cibi nan yanzu ya dakan dakadan ya rage sosai babu saye da sayarwa raguwa ne aka kawo bakin ruwa cibi a kawo kasuwan cibi a sayar da a tayyama babu asara ne saboda an kore su wannan cibi can gabas baya zuwa kasuwa shine ya kawo yan mutane duk kasuwan da kana gani wannan don su samu shargan cifi su saya su sayar su yi lodi su yi lebra duk wanda yana samun jikin cifi wanda ya kai wajen mutum bakwai mai saya yana samun alheri mai sayarwa yana samun alheri lebra yana samun alheri mai taiwan yamma yana samun alheri mai mota yana samun alheri duka babu duk yanzu ya kwanta harkan babu yanzu da gashi nan dai abin da mu muna nan muna zaune muna cira abin da Allah ya shi ne zamu gani to wannan dai zamu kuka ubangiji kamar zamu ga ya gwamnati ta tashi ta yi wani hanya bangaren waje saroda tashi ya saya ya ba mu hannu An samu gabcewar waɗansu ƙofofi na dam ɗin Cesa a Gatawani a cikin gunduma Gaya. Ruwan dai sun wato tumbatsa har suka hayo, suka hayo bisa dam ɗin wanda ya hana ɗan kwangila ci gaba da aikin na gyaran wannan dam. Naziru Malam mashawarci ne a Gatawani ya ce jiya al'umma sun fito suka kwashe wannan ruwan. Ga hirarsa da Fahad Alu. alu. avec les pluies abondantes que vous avez constatées ces Game da yawaitar zubar ruwan da aka samu lokutan bayan nan ruwan isa ya tumbasa sosai har ya kai hayin dam din. Shi yasa a can wajen hilayen noman shinkafa na ga tawani aka samu wasu wurare inda ruwan ya soma malala cikin hilayen yanayin da ke iya kai ga ruguza dam din. Yau ne mai garin da masu faɗa aji suka gayyaci matasa su zo su yi gayyar aiki don su zo da tarkunan daukar gargari su toshe inda ruwan ke malala cikin hilayen noman. Lalle sun samu sun toshe wannan wurin kuma sun ɗauniyar gobe za su je su dibi inda ke da akwai wasu wurare makamantan haka don su toshe su. Makarantar horar da malaman makaranta suna shirin karɓar ɗalibai masu kwali na bakaloriya da suke son ɗaukar horo domin fitowa a matsayin malaman makaranta. ta hanyar jarabawa ne masu jarabawa suke samun gurbin karatu a wannan makaranta a nan yamai ana ganin cinkoson matasa da ke ajiye takardunsu domin rungumar fannin koyarwa idrisa musa darakta mai kula da karatu a makarantar da ke nan yamai ya yi wa asuma na shina ƙarin bayani lalle tuma yanzu shekara ta biyu da ikon economar za su samu wannan dalibai masu misalin bara dusiyan wanda an ka samu wanda ya dalibai nigerian sun ka aza abin ya huce ma mamaki e kuma insha Allah ko bana ga vi a president lafiya engagement din da ya ɗoka zai ma yaran nan ni ko bana ma ina tsammanin dusiyan da an ka samu bara jimillar sau da an ka samu ko bana insha Allah sun an same ta ko nan a niyame in ka doka nan da muke na ikon din tamu yaran suna zuwa wayan suna zuwa da dosiye dosiye mu ce a ah, bana aka aza dosiye ba mai ku tejiyar sauran can ne aka aza dosiye kuma sai ga sun tejiyar sauran Yanzu sai rahotonmu na musamman zawara suna ne da hausawa suke kiran matar da ta rabo da aurenta inda a can da irin waɗannan mata ana girmama su sai dai a yau ba haka abun yake ba har waɗansu mazan suka yi musu wani kallo na daban. a jihar maradi musamman mohamed mamman ya haɗa mana rahoto ga abin da ya kumsa fati wata matashiyar zawara tana kan wannan matsayi tun shekara hudu amma a cewarta manema aurenta da dama sun tunkare ta da gurin aurenta amma suka fasa wannan yanayin zawarci ya dami fati sosai. Bakin da aka ce mace ba ta da armi mahiyawa wanda za su mata kallon banza sun hiyawa daga armi na hito da yanzu shekara ta hudu rabuna da armi ina gida wani zai zo ya yi maka magana ya ce maka lokaci kaza bakin da muka yi randebu da mutum dole ya cika lokaci kawai za ni hita daga cikin al'amarin mutum amma ba da a rasa ba gaskiya to ni garanti yanzu ko da ta waya mutum ya kira ne yan muna magana wadda ba ita ba ci kawai yana sa lambar lisnori mata da dama na rayuwa cikin wannan yanayi a maraɗi a shaidar halima isiya wata mai gabatarwa a gidan rediyo ta nuna cewar zawaru da dama sun tunkare ta domin fahimtar halayen mazan da ke zawarcinsu yanzu misali in namiji ya ga jawara shi gane ke kawai ga kayan banza mata da suna kawo wannan kuken gaskiya ina hira da mata da yawa inda me yasa maza suke musu wannan kallon to na farko ina nuna musu wasu akwai laihin su su mata kin saki shi kinki ga namiji ko kin nuna kamar kina da talauci kina da bukata namiji ya baki to shi ko namiji ya baki abin ki shi banza kin zo kin roke shi kin ce ba ni ko sai mana kaza halayya kala kala ta mata su kan kasa lokaci jawarawa su ne ke ji amma kansu wannan matsala take iske su sani ibrahim wani ma'auraci na ganin wasu mazan da ke sawa a kansu cewar macen da ta rabu da mijinta don bata da halin kwarai ne hakika suna kuskure. mutane adalci ne ba su yanzu mutane kullum lahin mata ke gani akalli zaman arman mu na yau wallahi tallahi maza sun yi mata lalacewa sun yi soshin gaskiya in armi ɗari ya mutu in sa sai ga armi tamanin lahin mazan ne ba matan ba amma ana ce jawara wai in ga godiya da sirri wani ta kada wai dan ta tudu ta ba su tunanin wata tarishin sa'a ta arma nan banza ba su tunani wata mijinta mutuwa ya rasuwa yi ba su tunani wata kaddara ce ta raba arman haka ƙarshen labarin kenan a kasance lafiya